فما ظنكم برب العالمين wani irin zato kuke yi wa Allah Ubangijin kai idan kuka haɗu da shi alhali kuna bauta ma waninsa, me kuke ganin zai yi maku?